بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا هدي takwas ga watan Jumadal Akhira, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin ga watan Oktoba 1996. A Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce, Asani hadisi na biyu wanda ke tabbatar da cewa ya halatta liman da sauran al'umman musulunci su yi wa wanda ya mutu da bashi sallar gawa. an abi qatada radiyallahu anhu daga abi qatada Allah ya ƙara mishi yarda nahawul qissati thalitha fi hadisi salamat ibn al-aqwa wannan riwaya ta abu qatada ta yi daidai da kissa ta uku wadda ainihin muka karanta a jiya wadda salamatu dan akwa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an zo da wani mutum sai jama'a suka ce ai mishi sallah annabi ya ce wannan mutum ya bar wata dukiya aka ce a'a ana bin shi bashi sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tambaya sai suka ce eh ana bin shi dinare uku sai annabi ya ce ba zai mai sallah ba amma ku ku mishi sai wani mutum cikin ansar abu kata da din kenan sai ce ya manzan Allah kai mishi sallah ni zan biya sai annabi ya mishi sallah din ainihin dagawa to irin wannan kissar ce abu sa'idin ya ruwaito yace warwiyal ladhi qablahu kuma shi ainihin Abu Sa'idin al-Khudri ya ruwaito ainihin wato kissa wadda ta zo kafin wannan ta uku din ita ce summa utiya bi jinazatin ukhra fa qalu ya rasulullah salli alaiha qala hal alaihi daynun qila na'am ila akhir riwaya allati qara'naha bil ams wa fihi a cikin wannan riwaya sai annabi ya ce ara'ait sai Abu Qatada ya ce ara'aita in qadaitu anhu ya manzan Allah me kake gani idan na biya wa wannan mutum bashi atusalli alaihi za ka yi mishi sallar gawa ɗin qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in qadaita anhu bil wafa idan ka biya mishi bashi ɗin cikakken biyan bashi sallaitu alaihi zan yi mishi sallar gawa qala fa dhahaba abu qatada fa qada anhu mai riwaya sai ya ce sai abu qatada ya tafi ya je ya biya wannan bashi fa qala sai ya ce aufaita ma alaihi annabi ya ce ka biya bashin da yake kan wannan mamaci qala na'am sai annabi ya ce eh fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa salla alaihi shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira jama'a sai zo ya mishi sallah akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya ruwaito wannan hadisi wa tirmidhi da al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 378 Tirmizi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da ɗaya wa darimi da al'imamu darimi a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da uku wa ibnu maja da al'imamu ibnu maja a cikin mujalladi na biyu shafi na saba'in da biyar wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai da shafi na ɗari uku da ɗaya da shafi na ɗari uku da biyu da shafi na ɗari uku da hudu da shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya والسياق له وان اللفظ da aka kawo lafazin al-Imam Ahmad ne wa isnaduhu sahihun ala shart muslimin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin muslim walaysa inda al-akharina zahabu abi qatada wa wafa'uhu lid-daini amma a cikin riwayar sauran malamai din to a waɗanda su ba Imam Ahmad ba ma'ana a riwayar nasa'i da tirmizi da darumi da ibnu maja to a wannan riwaya babu labarin da aka ce abu da ya tafi ya biya wannan bashin summa salatun nabi sallallahu alaihi wasallama alaihi da kuma sallar da annabi sauran malaman su iyakar abin da suka ruwaito kenan ba su ruwaito cewa abu da ya tafi ya biya bashin ya dawo ya gaya wa annabi annabi ya sallar ba shi yasa muka yi bayani je yadda riwayoyin suke faruwa wani zai zo malam yana cikin bada hadisi sai ya tashi ya fita malam ya ci gaba da bada hadisin shi kai kuma ka ji rabi ka fita in ka ji zaka bada labarin rabin farko ne da ka ji to sai ya zama ɗaliban da ka fara karantarwa kai sun ji rabi a wurinka sai aka samu wani malamin hadisi ya zo ya jiyo duka to shine sai a ce an samu ƙari akan riwayar wane ba wai wane din ne ya ƙara ba a'a malamin ku ya zo muku da gajeriyar riwaya ne ko yana cikin karatu ana cikin karatu ya tashi ko kuma ya zo a makare sai ya ji rabin ƙarshe ko ya ji rabin farko mun fahimci wannan da kyau jama'a kun ji yadda ake yi haka matsaloli in baka je kayi karatun ilimin mustalal hadis da usulul fiqh ba sai ka zo kana zargin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ka mutu ka tafi wuta kai tsaye tunda ka soki masdari na biyu cikin masadir tashril islami ma'ana shari'ar musulunci tana da masadiru guda hudu bi ijma'i jumhuril ulama mafi yawancin malamai sun haɗu akan cewa qur'ani hadisi ijma'i kiyasi daga nan ne ake tsotso shari'ar musulunci duk hujja ka kafa Allah ya ce annabi ya ce ko malaman musulunci sun yi ijma'i ko kuma saboda kiyasi a ƙarƙashin aya ko hadisi kaza sai dai al'imam ibn hazmin da shi da wasu zahiriya su ne suka ce ba a kafa kiyasi kwata-kwata shi yasa a farkon littafin shi al-muhalla a cikin mujalladi na farko juz'i na farko ya kafa igwa katuwa ya tarwatse kiyasi baki ɗaya ya ce mishi babu ibtalil kiyas sunan babin kenan ya tarwatse kiyasi baki ɗaya ya ce babu kiyasi a musulunci amma wannan magana ta ibnu hazmin kuskure ce Allah ya gafarta mishi sahihiyar magana shine akwai kiyasi a musulunci amma ya kasu kashi biyu akwai kiyasi sahihi akwai kiyasi fasidi misali a cikin malaman fikihu akwai mutanen akwai malaman da suka ce idan mace ta je ta ainihin yi zina in ta zo za ta yi aure ba ma sai ta yi wato istibra'i ba kawai sai ta je ta yi aure suka ce wai saboda babu nassi akan haka sai a ce musu ko da ba nassi ai za a kalli wata hikima ta sa Allah ya shar'anta matar da aka saki ta yi ainihin idda saboda ya zama mahaifarta ta zama tsarkakakkiya daga ainihin maniyin wancan miji da ya gabata wannan na daga cikin hikimar na'am eh to sannan abu na gaba shine wannan da ta je ta yi zina ɗin nan ta zo za ta yi aure me ake gudu ita ma kar ta tafi da ɗan wannan gidan wancan da za ta ainihin je ta aura to ashe kaga illa ta haɗu tunda dalili ya haɗu da wancan da wannan to sai a ce to shari'ar musulunci ma ta shar'anta wannan mata za ta istibra'i ita ba za a ce idda ba to istibra'in nan nan ne suka kasu wasu suka ce sai ta yi jini uku wasu suka ce sai ta yi jini ɗaya ya isar sahihiyar magana in ta yi jini ɗaya tak ya isar mata mun fahimci wannan ko wannan kenan kaga wannan babu nassi akan wannan magana amma kiyasi sahihi ya tabbatar da shi to kaga ashe akwai kiyasi sahihi akwai kuma kiyasi fasidi bataccen kiyasi wanda bai da dalili kwata-kwata batacce ne kamar kiyasin da al'imamu malik Allah ya yarda da shi ya mishi rahama ya yi akan cewa idan aka tashi aure wannan aure sai an ba da sadakin da ya kai rubu'u dinar me yasa imam malik ya ce saboda ya yi kiyasi daga hadisin da annabi ya ce idan ɓarawo ya saci abin da ya kai rubu dinar za a yanke hannun shi in ya saci abin da yake ƙasa da rubu dinar ba za a yanke hannun shi ba to ya saci abin da yake daidai da rubu dinar an yanke wata gaba ta shi an ɓata ta to tun da ya zama za a iya halattar da ɓata wata gaba akan rubu dinar to farji ma ba zai halatta maka ka sadu da shi na wannan mata da za a ɗaura maka aure ba sai in ya kai rubu dinar don ita ma za ka ɓata mata gaba ne to wannan kiyasin da imam malik ya yi to kiyasi ne fasidi wannan ɓatacce ne wannan mun buga maka misali ne don ka san kiyasi akwai shi gaskiya ne amma akwai wanda yake daidai akwai wanda yake kuskure to wannan ita ce sahihiyar magana wurin manyan malaman ilimin usulul fiqh kamar ka je ka ɗauki littafin irshadul fuhul na al-imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani wannan littafi bai dace a ce kana ɗalibin ilimi baka mallake shi ba irshadul fuhul na al-imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani fi tahqiqil haqq min qawlil usuliyin ko min qawlil usul tabbatar da duk abin da malaman usulul fiqh suka yi sabani sai shaukani ya ce kaza ne daidai saboda kaza saboda kaza saboda kaza mun fahimci wannan da kyau ko to kamar su ibnu hazmin kuma da suka ce babu kiyasi sun yi kuskure waɗanda kuma suka buɗe wa kiyasi kofa kai tsaye kowane bankauren kiyasi a tabbatar da shi su ma sun yi kuskure sai a ce kiyasi akwai mai kyau akwai mara kyau baki ɗaya akwai a sheikh umar suleiman ashkar ya yi littafi alkiyas bainal mu'ayyidin wal mu'aridin kiyasi tsakanin masu tabbatar da shi da masu tunkuɗe shi ka je ka nemi wannan littafi zaka kwashi ilimi kar ka sake a haramta maka ilimi ilimi Allah cewa ya iqra tashi kai karatu aka ce ba a tsuke maka kofa an ce in ka sauke risala ka zama malami ba babu wannan karatun a duniya cewa aka yi ikra ka tashi kai karatu kofa a buɗe take har ka sake ka cuci kanka ka zauna baka san ilimin usulul qur'an ilimin usulul tafsir ba ulumul qur'an usulul fiqh usulul hadith lughal arabiyya har abada ba malanta kake ta musulunci ba amma kana malanta ne irin ta su Abu Lahabi malantan maguzanci ce duk wanda bai san waɗannan abubuwan ba kwata kwata ba malami bane fa sai dai ya zauna shi ma yana bauta Allah muqallidan ya ratayi ga wani amma in dai fatawa ce ce zai fitar da fatawa da gwargwadon shi ko ya karatu ya fahimta har abada ya haramta wa kanshi yadda zai fahimci karatu ya za a yi a ce misali kana son ka je jami'ar Ahmadu Bello ko ɗaya cikin jami'o'in Najeriya za ka yi karatu akan economics amma baka iya turanci ba baka iya mathematics ba amma kuma kana son ka je a saka ka a 100 level zai yiwu kana son a saka ka a cikin jami'a za ka yi digiri akan ilimin tattali laccar da ake da turanci ake rubutu da ake da turanci ake akwai lissafe lissafe a cikin wannan darasi amma kai baka iya mathematics ba baka iya english ba ya za a yayu zai yiwu ba zai yiwu ba to haka kamar yadda ka san haka babu yadda za a yi kai malanta baka koyi ilimin usulul hadith usulul fiqh ulumul qur'an lughal arabiyya ba har abada sai dai kai ta ƙarya duk ran da aka zo za a bayyana gaskiya kuma ran nan kai ka shiga cikin tashin hankali ba za ka yi bacci ba ran nan Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa as-salis hadisi na uku an Jabir radiyallahu anhu daga Jabir Allah ya kara mishi yarda nahawha shi ma Jabir yana da riwaya irin waccan riwaya wa zada fi akhirih amma Jabir a tashi riwaya ya kawo ƙari ka gani hatta cikin sahabbai ana samun wani ya san hadisin da wani bai sani ba wani ya san cikakken hadisin da wani shi takaitacce ya sani to a cikin riwaya Jabir yace فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال da annabi Allah maɗaukakin sarki ya wa annabi buɗi annabi ya yi jihadi aka tara dukiya da ganima aka kafa baitul mali ta musulunci bari ku ji amfanin treasurer ko treasury na state government ne ko na local government ko na federal government ko ma na ina ne ba wai ɗiba ake yi shugabanni suna cin kuɗi suna zuba a aljihunsu ba wallahi in ka ci kwabo za ka biya ko nan da shekara talatin da suka wuce kasan ka taɓa cin sisi Allah ka dawo da shi in ba haka ba ranar kiyama tana nan zuwa yau matu baddalul ardi ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi alwahidil qahhar ba a wannan duniyar za a yi tashin kiyama ba ba wannan sama baki ɗaya bindiga za ta yi Allah zai tarwatsa ta gaba ɗaya da rana da wata duk kowa zai kama gaban shi wata sama ce daban wata ƙasa ce daban manzon Allah ya ce ga ta fara kwal kamar yadda ka san alli haka take a nan za a je tsirara ba ka da ko sisi amma akwai fayil fayil suna nan na ayyukanka na alheri da ayyukanka na lada to a nan ne idan ka sake ka ci dukiyar jama'a a nan duniya to a nan za ka rena kanka dan a nan duniya ma in ka ci dukiyar jama'a suna yafe maka ne a nan duniya ma ba su yafe maka ba sai a ranar lahira yau mai yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ɗanka in ya ganka gudu yake ubanka in ya ganka kaucewa zai uwarka matarka kowa naka li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa ta kanshi yake a wannan ranar sai aka kamo ka aka ce akwai haƙƙinka akan wani sai ce ya yafe maka ya yafe maka ni in tafi wuta sai ka biya haka zai ce kowa ta kanshi yake ran nan saboda in ya yafe maka in an ɗauke shi shi za a kai shi wuta saboda ladan shi ya durkushe ba zai ce ya Allah a da shi aljanna ba mun fahimci wannan da kyau ko to wajibi ka san wannan da kyau to kun ji amfanin dukiyar gwamnati sanda ma'aiki dukiya ta taru sai aka kafa baitul mali treasury da aka kafa kala sai ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni manzan Allah ni na fi dacewa fiye da kowane mumini a kan kanshi ma'ana manzan Allah ya fi son ka kai mumini fiye da yadda kake son kanka faman taraka dainan daga yau duk wanda ya mutu ana bin shi bashi fa alayya qada'uhu ni manzan Allah zan biya bashi wa man taraka malan wanda ya bar dukiya faliwarasatihi waɗanda suka gaje shi su je su raba wannan dukiya manzan Allah bai son ko kwabo wane ne ya taɓa fitowa ya irin wannan adalcin ma'ana ka ce in wane ya mutu da bashi a zo zan biya amma in ya mutu yana da kuɗi ku je ku raba ba na so in ba manzo Allah ba wai zai iya yin wannan hukuncin to ina manyan malamai ina manyan sarakuna ina gwamnati da take cewa tana kare haƙƙin talakawa ina dukiyar ƙasa da ake haƙowa talaka wani bai taɓa cin albarkacinta ba gaba ɗaya wallahi duk ku shirya za ku amayar da ita a ranar alkiyama kuma babu talakan da zai buɗe baki ya ce ya yafe maka wallahi wuta zai ga za a yi da kai kai tsaye ya ce wallahi a tafi da kai a ɗibo ladanka a biya shi shi ya tafi aljanna ba zai yafe maka ba a nan duniya ma ku gwada mana shugaban ƙasa ko gwamna ko dagaci ko waye wata ran ya fito ya ce jama'a abin da ne muku na cuta ku yafe mini ka gani za su buɗe baki su ce sun yafe maka to duk ƙasan nan baki ɗaya nauyinta yana kan shugaban ƙasa ranar alkiyama wa huwa mas'ulun an ra'iyyati duk jihar nan baki ɗaya nauyinta na kan gwamna wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi haka duk wannan masarauta nauyinta na kan sarki wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi shi yasa ku yi koyi da sayyidina Umar mana ba kun idan duk ba ku yarda da sauran malaman duniya ba ai kun yarda da dan fodiyo dan fodiyo yana da littafi bayanu wujubil hijrati alal ibad yana bayanin yadda ake hijira yadda ake jihadi yadda ake tsarin gwamnati a ciki ya kawo yadda ake tsara gwamnati bai dace maka kai sarki ko gwamna ko dagaci ko mai anguwa ko hakimi ko waye kai ka je dare ka kwanta kana bacci ba fitowa za kai kana yawo a cikin gari wannan bako ya sauka garinka ba shi da masauki ya kwana a titi ‘yan yankan kai su zo su yanke mishi kai sai ka ce zo mu tafi gida ka je ka kwana wannan ya tsohuwa sanyi ya dame ta ka shiga ka hura mata wuta waɗannan marayu ba su da abin da za su ci ubansu ya mutu ba wanda ya kula da su a anguwa ka sheƙa da gudu bai tilmali ka je ka kawo musu aikin ka kenan idan gari ya waye aka yi sallar asuba ka samu lokaci da rana sai ka dan kwanta ka yi bacci haka shehu dan fodiyo yace haka shugabanni za su rinka yi ba ku yarda da shehu bane ko ba ku san darajar shehu bane idan mu mun faɗa kun ce in zamani ne ku je ku karanta wannan littafi mana wannan littafi an fassara shi da turanci in ba ku iya larabci ba ku zo za mu ba ku fassara na turanci ku je ku karanta ku ga abin da shehu dan fodiyo ya faɗa amma ya za ku rinka zalunci kuma a ce ba za a faɗa ba sai dai a ce Allah ya yaukaka mulkin ku kada Allah ya yaukaka mulkin ku in kuna zalunci kun samu zindikan malamai za a biya su su tafi umara su je Allah ya zaunar da Najeriya zaman lafiya Allah ya zaunar da Najeriya zaman lafiya kuna nan kuna tawa da Allah hankali kuma ku tura a tafi gaban shi kuma a roƙe shi a dan rashin tsari ma da tanakudi a lokacin da aka tura malaman su tafi su je su yi addu'a ana ci gaba kuma da zalunci a ƙasar fa to da a saurara mana dan Allah ya kalli abin da kyau amma kuna ci gaba da dagwalgwalanku kuma aje a yi muku du'a'i kuma Allah sai muku istidraji sai biya muku bukatar ku dan ya ji daɗin kama ku Allah ya ce man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda wanda ya bata Allah ya tabbatar wannan ya bata shikenan sai ya ƙara yalwata maka kai ta bacewa don me don ranar alkiyama ka ruku da kyau to kun ji dai adalcin da manzon Allah yake yi to daga ina ne daga sai da hakimai da alkalai kuka samu cin ushira da kuke yi haramun kuke ci kuma ranar kiyama duk sai kun biya in za a raba gado daga ci da hakimin shi ka ci haramun duk wadda ka ci shekaru talatin ka kirga ta ka biya wallahi in ba haka ba ka shiga uku ranar kiyama kuma duk malamin da kake tare da shi bai gaya maka haka ba zindiki ne ka kore shi daga fadarka dan menene ba za a faɗi gaskiya ba saboda me wai a'a sai dai ku a zo sai malam a ba mu addu'a wai ku addu'a kuke so idan ba a tsarkake zukatanku da jikkunanku ya gyaru ba in kun yi addu'a ba za ta samu shiga ba sai a aiko wai malam wai a rubuta na ji ka ja wata doguwar addu'a wai a rubuta mini fa a ce maka aka yi zaman rubutun addu'a muke yi so ake ka gyara ɗabi'a kan ka gyara ɗabi'a ka ba sai ka ja wata addu'a da larabci ban ka daga hannu Allah ba ni kaza sai baka uwar juraiju malama ce ayatul kursi ta ja ko falaki da nasi me ta ce ya Allah wannan ɗa ka yi ka yi kaza kawai shikenan sai Allah ya biya bukata tsarkin zuciya ake so shine gimshiki wajen karɓan addu'a ga tsarkin zuciya ga cin halal ku ba tsarkin zuciya ba cin halal ba sanya halal ba kwana gidan halal ba shiga mota halal komai na haramun kuma ka ce ka yi addu'a in ka ga Allah ya amshi addu'a ka wallahi ya kamata ka kwanta ka ce ya Allah na tuba istidraji yake maka zai kama ka ne kiwon ragon malam ne ran da ya turmishe shi duk wannan rago ko salati zai zai kyale shi ba zai kyale shi ba rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 85 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 278 bi isnadin sahihin ala sharti shaykhaini da isnadi mai inganci a bisa sharatin al-bukhari da muslim walahu tariqun ukhra al'imam wannan hadisi yana da wata hanyar daban an jabirin daga jabir bi ziyadatin ukhra da wani ƙarin lafazin daban wa qad taqaddama wannan ainihin wato hadisi ya gabata safhati at-tasi'a safhati samina ashar shafi na goma sha takwas a tsohon bugu kenan arrabi'u hadisi na hudu an abi huraira daga abu huraira to kaji da farkon musulunci annabi da in aka kawo ka ba ana bin ka bashi ba zai maka sallah ba to daga ƙarshe da kuɗi suka samu fa aka kafa baitul mali sai annabi ya ce to daga yau an soke waccan dokar in ka mutu ana bin ka bashi to manzon Allah shi zai biya kuma kuma bashin ya dawo kan shi ya ki maka sallah to ina magadan manzon Allah duk wanda yake magajin manzon Allah ma'ana shugaban musulmi kenan to kun ji nauyin da yake kanku duk talakan da ya mutu ana bin shi bashi sai a je a yi rijista shi gidan dagaci ko mai anguwa a yi sauri yalla bai ya fito da kuɗi a biya duk bashin da ake bin shi baki ɗaya iyalin shi kuma yalla bai da dagaci ya ɗau nauyinsu har sai kowanne ya kama gaban shi tukuna to addu'a ku sai ta samu shiga kenan amma ku ba ku iya ba ku yi musulunci aiki sai kisan addinin musulunci ba za ku taimaka talakawa ba sai ku cuci talakawa wallahi ko kafiri ka zalunta ya daga hannu ya ce Allah sun zalunce ni ka biya min bukata manzo Allah yake babu shamaki wannan addu'a kai tsaye za ta tafi balle musulmi suna sallah su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati ka cuce su su buɗe baki su ce ya Allah sun cuce mu waɗannan mutane Allah ka saka mana ko ba su faɗa ba Allah zai saka balle sun buɗe baki sun amince yanzu wata tsohuwa tana can tana makyarkyata wani yana can yanzu zai mutu a asibiti ba magani ba abinci duk haƙƙin waye haƙƙin shugabanni ina malaman da suke tare da su dan menene kuɗin da ake ɗiba ake ba ku kuke ci ku ce aje a kai asibiti a sai janareta da zarar an ɗauke wuta janareta ya miƙe ma'aikatar auduga ga ta nan a hayi ana ɗauke wuta sai janareton ta kaji yayi dogon numfashi sai ya miƙe to akwai irin wannan asibiti a ma'aikatar auduga ta fi muhimmanci ko ma'aikatar kula da lafiyar mutane za a yi wa mutum aiki a asibiti bai da kuɗi bai da kaza duk ya kwakula abin da yake da shi baki ɗaya ya kai asibiti an cinye kuɗi babu kuma a koro shi ya taho duk waɗannan baki ɗaya a tashi kiyama kuma ku waye gari ku gan ku a aljanna kuma kun san za ku ce ya kamata a fitar da ku tunda kun san kun yi cuta an abi huraira ta hadisi na hudu daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yu'ta bir rajul al mayyit alaihi dainu abu huraira yace in aka an kasance akan zo da manzon Allah mamaci mamaci ne kuma ana bin shi bashi gagawa za a yi mata sallah kuma ga bashi fa yas'alu sai annabi ya tambaya hal taraka lidainihi min qada ya bar dukiyar da za a biya bashin shi fa in hadasa annahu taraka wafa'an salla alaihi in aka ainihin wato ya faru ya zama ya bar dukiyar da ainihin za a biya bashi din sai annabi mai sallah wa in wa illa fala in ko aka ce babu dukiya da za a biya sai annabi ya ce ba zai sallah ba qalu sallu ala sahibikum sai manzo Allah ya ce ku yi wa dan uwan naku sallah falam abokinku falam ma fataha Allahu alaihi futuha lokacin da Allah ya baiwa manzon Allah nasara dukiya ta samu aka kafa baitul mali mun gane social welfare ga sunan ma'aikatu duk na kula da harkokin jin daɗi kuma duk shekara za a yi budget to budget din na ƙarya ne ko ba ana yin budget ba ma'aikatar kaza kaza ma'aikatar kaza kaza ma'aikatar amma wace ma'aikata ce take aikin ta a ƙasar nan wannan ma'aikata da ake rena ta famfo da wutar lantarki sun fi kowace ma'aikata kula da aikinsu duk da ana ganin ɗauke wuta da sauransu amma wace ma'aikata ce aikin ta yake tafiya murattaban haka dalla dalla kamar wannan to duk ina kuɗin da ake kaiwa social welfare ma'aikatar kula da harkokin jin daɗin rayuwar jama'a ya aka yi aka samu mahaukaciya a kasuwa ya aka yi aka samu mahaukaci a kasuwa wani ma ba mahaukaci bane wallahi yunwa ce ta zauta shi dole ya koma yana kwana a kasuwa sai ga kanshi ya fara motsi haka dole shikenan yaya dole aljanun ma su zo da gaske mun fahimci wannan ko to ina social welfare me yasa ba ta kula da harkokinta ina ma'aikatar kula da lafiya mahaukaciya tana zaune a kasuwa ga mutane an ba su fatawar banza alfatawal mal'una wai an ce in ka je kai zina da mahaukaciya za ka yi kuɗi mutane kuma kuɗi suke nema ido hudu saboda haka shikenan sai je ga ta nan dama me take so dan burodi in ya saya na biyu da sisi ya miƙa mata shikenan sai ta zo ta ciki ga wahala da take ciki mai cikin da ke gida ma tana cin abinci ya take ji balle wannan mahaukaciya mai kwana a kasuwa ta zo a nan za ta haihu nan aka samu mahaukaciya ta haihu a kotu ana tsuga ruwa ta haihu da bakinta ta sa ta gutsire wannan ainihin cibiya ta yaro ruwan da ke kwance ta ɗauka ta je ta wanke wannan yaro sai a tashin kiyama duk baki ɗaya wannan sai ya wuce ashe ba hikima kenan ma cikin tashin kiyama ashe Allah ya isa ma da ake cewa ba ta da amfani kenan to ina social welfare ko ba social welfare a nan sabon garin local government to yaya aka yi ina kuɗin da ake kaiwa ina waɗannan mahaukatan ya aka yi aka bar suke yawo to kun ji addinin manzon Allah kenan in ba irin haka kuka yi ba duk sallar ka sallar banza ce fa idan wani ɗan adam na da haƙƙi a kanka kai sauri ka roƙi ya yafe maka ko kuma kai sauri ka mayan mishi to da manzo Allah ya samu dukiya ƙala sai ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta fiye da mu'minai fiye da kawunansu ma'ana na fi su kaunar kansu fi duniya wal akhirah duniya da lahira manzon Allah ya fi kaunar kai kanka fiye da kai shi yasa in ta kwaɓe ranar alkiyama duk annabawa baki ɗaya tun daga kan annabi Adam, annabi Musa, annabi Isa, annabi Ibrahim, annabi Nuhu, kowa za a je a ce yau wahala ta yi wahala, ka je ka roƙa mana Allah a yi mana hisabi, kowa ya san matsayin shi. Kowane annabi sai ce a sai an je wurin annabi sai ce ana laha ana laha ana laha dama wannan mukamin nawa ne sai je ya faɗi ya sujuda a bar shi tukuna ka ta fara mulki ake a ran nan sannan a ce daga kanka me kake so yana daga kai sai ce ummati ummati ba daga ya daga kai cewa zai fatima fatima ya faɗi yashi ba a'a cewa zai al'ummata al'ummata duniya da lahira manzon Allah ya ce ni na fi kaunar ku fiye da yadda kuke kaunar kanku iqra'u in shi'tum annabi yace in kun so ku karanta inda Allah yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammad ya fi ƙaunar mu'minai da nuna musu soyayya fiye da yadda suke son kansu suratul ahzab aya ta shida ashe manzo Allah ma an yi magana sai ya kawo dalili jawabi yayi amma sai ya ce in kuna so ku ga dalilin magana ta Allah ne ya shaida ta akan cewa na fi ƙaunar ku fiye da yadda kuke ƙaunar kanku amma ga aya sai manzon Allah sai da ya ja aya duk duniyan nan wanda ya magana in bai ja dalili ba a ce sauka ba mu san magana an gaji da maguzanci maguzanci ya ishi mutane yanzu musulunci ake so wa man tuwfiya wa alaihi dainun manzon Allah yace wanda duk ya mutu ana bin shi bashi wa lam yatruk wafa'an kuma bai bar dukiyar da za a biya ba fa alayya qada'uhu nauyin biyan bashin ya dawo kaina wa man taraka malan wanda ya bar dukiya fa huwa liwarasatihi wannan dukiya ta magadan shi ce manzon Allah baya son ko kwabo ushiraku manzon Allah ba zai ci ba ku je ku rabe abinku amma in bashi ne a zo ya biya in babu abun biya sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari yarwaito wannan ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na hudu shafi na 276 da kuma juz'i na tara dama jiya na gaya muku juz'i na tara Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana kafa hujja da Bukhari ne mai mujalladi uku juz'i tara wanda a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir ya ta hakikin shi ya kamata ka samu wannan Bukhari ya tattaro dukkan riwayoyi na ɗaliban Bukhari za ga a mujalladi uku ake buga shi juz'i tara a gefen shi zaka yi ta ganin yana fitar da ainihin sauran riwayoyi din to wannan ne juz'in albani yake amfani da shi in ba haka ba za ka kai mai yiwa bukharin da ke wurinka mujalladi hudu ne juz'i takwas saboda an fasa shi hudu to amma wannan an fasa shi uku ne timatima juz'i tara kowane mujalladi ɗaya yana ɗauke da juz'i juz'i to wannan hadisi ya zo a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da shida da juz'i na tara shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar wa muslim al'imamu muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyar shafi na sittin da biyu wan nasa'i da al'imamu nasa'i mujalladi na farko shafi na ɗari uku da saba'in da tara wa ibnu maja da ibnu maja a cikin mujalladi na biyu shafi na saba'in da bakwai wa tayalisi da al'imamu abu dauda tayalisi a cikin lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku uku da tamanin da talatin da takwas wannan lamba ce ba lamba juz'i ko shafi ba ne lamba hadisi din ne wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin juz'i na biyu a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in daidai da kuma shafi na ɗari uku da casa'in da uku da shafi na ɗari hudu da hamsin da uku wa siyaƙu li muslim lafazin da aka kawo ɗinnan na al'imamu muslim ne wa ziyadata ne lil bukhari ƙari ɗin nan guda biyu da aka samu a cikin wannan hadisi inda ya ce fi duniya wal akhira iqra'u in shi'itum ƙari na farko kenan ƙari na biyu kuma wa lam yatruku wafa'an duk wannan an same shi ne a cikin riwayar bukhari wali ahmad al-ula minhuma al-imamu ahmad kuma shi yayo ƙari na farko ne shine cewa fi duniya wal akhira ila akhir hadhihi ziyada mun fahimci wannan da kyau ko a sheikh muhammad nasiruddin al-albani al-muhaqqiq al-muhaddith yace wa akhraja minhu a ma huwa min kalamihi sallallahu alaihi wa sallama a tirmidhiyu daga cikin wannan hadisi maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama al-imamu tirmidhi ya ruwaito ma'ana al-imamu tirmidhi ya ruwaito iya lafuzan da suka zo cikin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama sauran lafazin riwaya na sahabin tirmidhi bai ruwaito ba to tirmidhi ya ruwaito wannan a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas wa sahahahu al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa darimi da al-imam darimi a cikin juz'i na biyu shafi na 263 wa tayalisi da abu dauda tayalisi a cikin lamba hadisi na 2524 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 278 da shafi na 318 da shafi na 334 da shafi na 335 da shafi na 336 da shafi 56 da shafi na 399 da shafi na 450 daidai da shafi na 464 da shafi na 527 bi nahawihi al-imamu ahmad ya ruwaito shigen wannan hadisi amma lafazin bai yi ɗaya ba wa huwa riwayatu muslimin wannan ainihin hadisi al-imamu muslim shi ma ya ruwaito shi wa kadhal bukhari wa haka al-imamu al-bukhari bi alfazin mutaqariba bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi muslim ma ya ruwaito wannan hadisi da lafuzza waɗanda suke kusanta junansu wajen ma'ana to a ina ne al-imamu al-bukhari ya fitar da ainihin wannan hadisi shine yace a cikin juz'i na takwas a cikin juz'i na takwas shafi na ɗari hudu da ashirin da kuma ya ce juz'i na goma sha biyu a nan yana nufin fathil bari ne fathil bari mun fahimta fathil bari da ya ce wa huwa riwayatu muslimin wa kazal bukhari bi alfaz to a cikin fathil bari zaka duba juz'i na goma sha biyu shafi na bakwai da kuma shafi na ashirin da biyu da shafi na arba'in daidai min turuqin kasiratin an abi huraira daga hanyoyi masu yawa bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi daga ainihin abu huraira allah ya kara mushi yarda wa qala abu bishir yunus bin habib rawi musnad tayalisi wani malami mai suna abu bishir alkunya shi kenan sunan shi yunus dan habibu shine ya ruwaito musnad na abu dauda tayalisi ma'ana ya zauna ya koyi karatun wannan littafi a wurin wannan malami mun fahimta to sai ya ruwaito shi shi ya kawo shi ga duniyar ilimi ya ce wannan malami da ya rubuta wannan littafi ni na yi karatun littafin a wurin shi na koyi karatun littafin to wanda ya ruwaito wannan littafi aqabal hadis a ƙarshen wannan hadisi ga abin da ya ce ya ce sami'tu abal walid na ji baban walidu ya ani tsayalisi yana nufin abu dauda tsayalisi mai littafin kenan ya yana cewa biza nasakha tilka al-ahadith allati ja'at ala alladhi ala alladhi alayhi ad-dayn yace waɗannan hadisan su ne suka shafe hadisan da ke magana akan cewa wanda ya mutu da bashi ba za a yi mai sallah ba don haka hadisan da ke cewa wanda ya mutu da bashi ba za a yi mai sallah ba da da farkon musulunci haka abin yake amma waɗannan hadisai da ke nuna annabi ya ce ga yadda al'amarin yake yanzu bashi ya dawo kan shi to haka al'amarin yake yanzu za a yi wa duk wanda ya mutu da bashi sallah to bashi ya dawo kan wa kenan yanzu idan akwai halin biya a biya in babu kuma sai a sheka da gudu wurin dagaci ko mai anguwa ko hakimi in kuma ba haka ba kuma ku daina karɓan haraji wurin mutane in sun sai gida ku daina zuwa kuna sa baki ku bar mutane su ci gaba da hudda su kai tsaye amma in ba haka ba matukar ba za ku bi wannan tsarin ba in mutum ya mutu da bashi in mutum na jin yunwa in jalin shi ya karye ba zai sheka wurin dagaci ko sarki ko hakimi ko mai anguwa ba to ku ba sarakuna ba ne kwata kwata ba ku da mukamin ku ya rushe gaba ɗaya an juyar da mulkin ku talakawa sai su je su zaɓi shugabanninsu su ko dai na musuluncin ko kuma su naɗa na maguzancin da kansu amma ku ba nasu bane in dai ba za ku yi musu haka ba ma'ana ku ba za a more ku ba gaba ɗaya sai ranar da kaɗai maganar haraji za a ta soka da ɗan sanda da mai jan riga da bulala ba za a more ku ba sai ran da mutum zai sai gida ko zai sai fegi a ran nan ne za ku ce za ku sa hannu to kun ji ƙa'ida ko dai ran da talauci ya kamma mutum jalin shi ya karye ya tafi wurin dagaci ko sarki ko mai anguwa ya bashi jali ran da bai da na abinci ya tafi sarki ko mai anguwa ya bashi ran da mas'ala ta sa Allah ya kawo ajalin shi ya rasu ba shi da kuɗin likafani da sauransu a tafi wurin waɗannan shugabanni su bayar ko kuma ana bin shi bashi su biya ku ɗau nauyin iyalansu in ba haka ba to abin da za a ce wa mutane mutane gaba ɗaya su cire wilayarsu a kan ku baki ɗaya in ka sai gida kawai ku je ku ciniki iku iku wanda ka saya ya zo ya sa maka hannu a nemo shaidin anguwa mun fahimta in ka sai fegi haka abin da muke gaya wa mutane duk mutumin da ke zuwa wurin karatu na ya kamata ya fahimta ba ina karatu karkashin wata kungiya bane ko a karkashin wani malami ba na karatu a karkashin kowa in ne magana ni za ka zo ka samu duk wanda ka samu a doron duniyan nan wallahi ƙarya ka je ka samu ba zai biya buƙatar ka ba da kaina nake karatun ni na sa kaina ba wanda ya sa ni kuma ba wanda ya ɗauran gindi sai Allah wahdahu la sharika lahu saboda haka duk maganar da na faɗi to da kaina na faɗi ni ta shafa ba ta shafe ka ba in kai ɗan saurare ni amma mu matsayinmu da wannan hukuma kenan mu ba mu yarda da wannan gwamnatin ba kwata-kwata ba mu yarda da ita ba ba mu da wilaya a kanta ko kwaya ɗaya ba ta da wilaya a kanmu dan me zalunci take tantagaryar zalunci kuma fasikai zindikai ja'iran malamai sun ɗaure mata gindi duk jawabin da gwamnati za ta yi akwai malamin da zai zo ya kara abin ya ce akwai hadisi akan haka akwai mutumin da ya taɓa fitowa wai da sunan malanta ya faɗi ɗaya daga cikin gwamnatocin ƙasar nan da suka wuce ya ce wai mulki ake irin na umar na ce allah wadaran bakin wannan mutumi wannan mutum sai Allah ya mai hisabi tsakanin shi da Umar na sha kawo muku tarihin Umar ku je ku karanta wannan littafi bayan wujubul hijrati alal ibad Umar baya bacci da daddare kwana yake yawo da zaran ya ga larura nan da nan ai sauri ai maganinta akwai wanda yake yin haka yanzu da daddare ma ba su iya yawo su kadai ai da rana ma ba su iya yawo su kadai balle da daddare wani talaka baya sa ko karaye maka kafa ba malam kun cuci mutane kuma ku ce ba ba a faɗi ba mun fahimci wannan da kyau wa ba za a baka zakka ba ce muku aka yi mu masaki ne zakkar kuɗin mai zakkar ku ta zalunci tsakaninmu da ku tsakanin ibnu taymiya ne da sarki kazan kawai tsakaninmu da ku in ba ku san tsakanin ibnu taymiya da sarki kazan ba ku je malaman tarihi su muku tarihi sarki kazan iyayen shi da kakannin shi musulmi ne amma irin waɗannan sarakunan ne na gargajiya masu naɗin maguzawa ya zo ya rinka cutan musulmi ya rinka cutan musulmi sai ya shigo dimashq a zamanin ibnu taimiyya cikin karni na bakwai kenan yana zalunci yau kamar shekaru ɗari bakwai da suka wuce ko ɗari shida yana zalunci yana zaluntar musulmi ibnu taimiyya ya zo ya mishi wa'azi kowa na tsoron wannan sarki ya yi wa'azi sarki ya girgiza duk zaluncin shi in kana da gaskiya imamu ahmad ya ce in har kaga kana tsoron azzalumi kai ma azzalumi ne in kaga kana tsoron dan bid'a kai ma dan bid'a ne ibnu taymiya ya tsaya ya mai wa'azi har sai da ya danganta da gwiwa shiga gwiwa shiga gwiwa kazan ya ce in baka ji tsoron Allah ka yi adalci ba Allah zai zai karya mulkinka gobe kiyama ya saka ka a wuta ibnu taymiya duk da ya gama wa'azi mutane suka ja da baya cewa yau jinin ibnu taymiya ya halatta kenan su sun tsorata amma shi bai tsorata ba shekul islam kenan da ya gama wa'azi sarki kazan ya ce wannan wa kenan haka ce ai wannan ahmad kenan dan abdul halim dan abdul salam dan taimiya dan malam jikan malam ta taɓa kunnan malam kenan ya ce to ala gafata malam a yi min addu'a ai aikinsu kenan addu'a ne kamar kiristoci addu'a tsakiyar mako addu'a farkon mako addu'a kullum addu'a a yi addu'a ibn taimiyya ce kowa ya daga hannu za a yi addu'a ya ce ya Allah idan ka nufi shirin ka shiryar da kazan Allah ka shiryar da shi ya Allah idan baka nufi kazan da shirya ba Allah ka kashe shi cikin mutuwar wulakanci fiye da ta fir'auna da hamana sai kowa ya ja da baya ya yi addu'a bai jin tsoron kowa ibnu taimiyya sai Allah da ya gama wannan addu'a baki ɗaya shi sar in tun da yana tsoron Allah shi ibnu taimiyya sarkin tsoron shi yake ya gama sai aka ce to za a yi wa malam walima ba haka suke ba kullum sai sun duk matakai sai sun bi sai aka hada walima aka kira ibnu taymiya ibnu taymiya yace in ci abincinka na zalunci ka je ka kwashe dukiyar talakawa kiraran ice da ashana da kananzir duk na talaka ne ka je ka kwashe yace sai ka je ka yi noma ka samu na halal ɗinka za ka kira mu walima mu ci amma wannan ta haramce ba za mu ci ba mun fahimci wannan da kyau jama'a to shekul islam kenan ibnu taymiya to haka malaman sunna suke amma malamai wai su ji minista ya zo wai su tafi gidan shi za su yi mishi addu'a wallahi kun zubar da mutuncin malanta har a ba ku kuɗi wai malamai su taho suna faɗa a tsakaninsu an ba su kuɗi wannan ya kwashe dubu ashirin ya bayar da sauran dubu ashirin sai a wai sai dabara wai na yafe muku kuje ka yafe ka ɗibi waɗanda suka fi haka yawa ne ba yafewa kai ta Allah da annabi ba aka zo ana ta faɗa fa to gobe za ka iya zuwa ka faɗi gaskiya ka je kai ma an dangwalo maka haramiya ka ci gobe za ka zo ka ce haramiya ba kyau haramiya ba kyau jiya ka je aka baka mun fahimci wannan shi yasa kowane malami ya kama mutuncin shi in karantarwa za ka yi ka sanya wa jama'a albashi su biya ka ka yi don ka kara mutuncin gaskiya ko kuma ka bi shawarar Sheikh Abdulrahman Ibn al-Jauzi a cikin littafin shi Saidul Khatir ya ce malamai su kasa lokacinsu lokacin sana'a daban lokacin abin da ya shafi harkokin ainihin karantarwa daban ya ce don me na ga masu kuɗi da sarakuna suna wulaƙanta malamai saboda zakka da suke ba su da sadaka kuma kai yanzu ba abin haushi ba ne wai a kawo naira ɗari a ce wai an baka zakka zakka naira ɗari me za ta yi maka ba taimaka komai ba kuma an rage maka gudu ba ka sai dai ka zo ka ce yau za mu magana akan farillan alwala farillan alwala a aji ake wannan a zaure in aka zo za a yi wa'azi gaba ɗaya matsaloli ake zuwa ake faɗi current affairs abubuwan da suka shafi jama'a a halin yau su ake zuwa a faɗi amma dan ka zo kana magana akan farillan alwala da jinin haila sarkin gari ya san kana yi amma a zo a ce sarki ya yi zalunci ba mu yadda ba yanzu za ka ga ana turo CID mun fahimta dan me dan sun san za ka yi gyara to wallahi muna gaya muku ko dai ku gyara waɗannan abubuwa ko kuma tsakaninmu da kuto tsakanin ibnu taimiyya da sarki kazan in ba ku fahimta ba bari mu ɗauko muku kusa sai mu ce tsakaninmu da ku tsakanin ɗan fodiyo da sarakunan ƙasar hausa sarakunan ƙasar hausa da ɗan fodiyo ya same su suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji suna komai amma ɗan fodiyo baki ɗaya ya lissafe su da sunansu yana cewa duk waɗannan kafirai ne baki ɗaya ya ce na kano kafiri ne la tajri alaihi ahkamul islam na katsina na kaza na kaza ba yana nan cikin wujubul hijira ba ku ɗauko ku karanta mana malaman ne suka ɓoye muku walla dama malawa bakar gumi Allah ya ji kanshi ya gaya muku idan ba ku bayyana gaskiya ba Allah zai kawo matasa za su bayyana lokacin za ku ji kunya. in ƙarya muke ku ɗauko littafin mana ku karanta ku gaida ɗan fudu ya rinka lissafa sarakunan ƙasa hausa lokacin suna sallah suna azumi amma ya rinka cewa duk waɗannan kafirai ne tantagaryar kafirai to me suke irin yadda waɗannan ɗin suke haka suke yi a lokacin nan sarkin zazzau na wancan lokaci shine kadai yake taimaka addinin musulunci yadda ya kamata ɗan fudu sai ya ƙetare shi amma duk sarakunan ƙasar Hausa dan fodiyo ya kuka da su yace dukkan su suna sallah suna azumi amma suna yaƙan mu ku karanta littafin kanin shi kuma Diya'ul Hukam wannan littafi bayanu wujubil hijrati alal ibad tura mulkin mallaka suka sace shi suka tafi da shi can aka je aka kai shi Oxford University aka je aka ɓoye shi a duhu sai wani mutumin ƙasar Sudan da ya zama lecturer a nan jami'ar University ta Ibadan da ya tafi ya je ya sato littafin ya zo ya fassara shi da turanci ya buga ya mayan musu ba su sani ba shine aka zo aka yaɗa littafin ni ina da original copy yana nan da fassarar turancin da na larabcin saboda me saboda dan fodiyo ya raga-raga da waɗannan gwamnatocin to shine muka zo muka lokacin da muka karanta wannan littafi wannan kwairi ne ba su saka a garin nan ba hankalinsu duk ya tashi wai an kafirta sarakuna dan fodiyo ne ya kafirta mu karatu muka yi kawai ba mu muka kashe zoman ba rataya aka bamu kuma malaman ku sun ɓoye muku ne littattafan du'a'i kawai suke kawo muku addu'a majmu'un niyyati littafin yan wuta duk abin da suke kawo muku kenan wajen yankan kaza ga niyya wajen yankan zabo ga niyya sallah azhar ga niyya waye ce wannan karatun yan wuta ne wannan mun fahimci wannan littattafan koyon musulunci ake so kuma wallahi mu manufar mu shine sai mun ga gwamnatin musulunci ta kafa a ƙasar nan insha Allah mu manufar mu ba kawai wai mata su san haila alwala wannan wannan ko gwamnatin maguzanci ake ba za su sani ba yanzu ba suna koyo ba to manufar wannan tafiyar tamu to shine ihdal husnayayni ko dai waɗannan shugabanni Allah ya sa su gyara su kafa jamhuriya islamiyya gwamnati da musulunci a waye gari Najeriya ta zama Islamic Republic jamhuriya ta musulunci wallahi mun fi sha'awar wannan ku kuka iya mulki ku je can ku yi in ba haka ba yadda muke matasa dinnan muna nan muna karantar da mutane addinin musulunci idan imanin su yi ƙarfi har ba ku canza ba wata rankuna nan sai ku ji mun ce hayya alal jihad ba za mu ɓoye muku ba za mu ce hayya alal jihadi a kanku mu fito mu yaƙe ku ko mu shahada ko kuma Allah ya ɗora mu a kanku mu kafa gwamnatin musulunci amma wallahi ba mu fatan Allah ya ɗauki ranmu a wannan hali. san ba mu yarda da Allahumma haza munkarun fala nardahu Allah wannan gwamnati muguwa ce mugun tsari ake Allah ba mu yarda ba wallahi aqidan mu kenan kullun addu'an mu kenan kullun za mu kwanta sai mun yi addu'a Allah wannan gwamnati da wannan tsari da ake tafiya Allah ka shiryar da su su gyaru su canza Allah in baka nufe su da shirya da gyaruwa da canza ba Allah ka taimake mu akan su mu turmushe su mu kafa gwamnatin musulunci kana da ranka kai ne tsohon shugaban ƙasa kai ne tsohon gwamna tsohon dagaci tsohon mai anguwa sai dai in an yi mutuwa a ce ku taho hakan kabari amfanin ku kenan kwata kwata ko shawarar ka ba a nema dan kai kayi mulki ne irin na zamanin maguzanci amma yanzu ana na musulunci ne baka san irin yadda ake yin shi ba ko shawarar ka ba a nema haka malam Muhammadu Fodi ya zo yi ta gwagwarmaya da mutan ƙasar nan, da Hausawansu da Filaninsu, babansu Shehu ɗan Fodiyo, ya ce ku gyara, yanzu ana faɗa muku da bakani, ku gyara. In ba ku gyara ba Allah zai kawo wasu waɗanda suka ce ku gyara kuka ƙi sai su sa takobi su rinka karkashe ku, ashe ‘ya'yan shi ne. Yana na yana karantar da su Abdullahi Gwandu da Shehu Usmanu da suka yi karatu suka ce sam wallahi ba za a zauna haka ba sai an gyara. to shikenan suka tashi suka hau gyare-gyare suna karantar da mutane addini ran nan kawai sai dan fodiyo ya kafa gwamnati mun fahimci wannan da kyau shi yasa zaka ga ba sa magana mai daɗi game da gwamnati su dan fodiyo ba sam ba magana mai daɗi kwata-kwata tunda sun san gwamnati ce gashi musulmi ne ke mulkin da sunan musulunci amma maguzanci suke shi yasa abdullahi gwandu wannan littafi na shi diya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam yace ya kintsa zai tafi aikin makka ne daga sokoto sai ya wuto kano ya zo ya ziyarci dangi a wuce ai sallama sai suka ce malam ba yadda za a yi ka wuce sai ka rubuta mana littafi game da gwamnati da alkalai da al'amuran da suka shafe su na haƙoƙi waɗanda ke kansu da kuma waɗanda ya kamata a yi musu Abdullahi wanda kalmar farko da ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai ya ce amma ba'adu bayan haka ya ce lokacin da ni abdullahi da ɗan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya malaminmu shugabanmu jagoran zamaninmu Sheikh Usman ibn Fodi yace lokacin da Allah ya taimake mu muka yi hijira daga ƙasar Hausa, ƙasar kafirai, maguzawa, ja'irai yace muka yi hijira Allah ya taimake mu muka zo muka dawo muka kafa gwamnati ta musulunci sai ci gaba da magana shi kalmar da suke kiran ƙasar nan kenan a lokacin kuma sallah ake da azumi da zakka da komai da idi da juma'a amma suka ce sarakunan maguzawa ne kuma ku je ku nemi littafin mana sai ku tsaya kuna magana ta ba ta fita kowa sauki ba duk garin nan akwai wanda yake magana yadda nake yi amma sai ku tafi sai ku je ku duk wani wanda za ku samu wannan da'awar tawa ba ta da wakili ba ni da wakili ko kwaya daya ba mu da kwamiti ba mu da dattawan cikin mu ni ne kadai shugaba haka da'awar mu take duk abin da ka ji ni zaka zo ka samu in ba ni ka samu ba duk wanda ka samu sunan shi temporary gaba ɗaya ba zai biya maka bukata ko kwaya ɗaya ba to wannan maganar da muka yi sai ku je ku nemi littafin bayanin wujubil hijrati din in kuka duba ba ku gani ba sai ku zo ku same ni amma sai ku zauna kuna cutar mutane malamai ne muku addu'a kuma ku ce ba ba a faɗa ba mu waye gari muna wuta kuna wuta in Allah so haka ba za ta yi ba ku kanku ba mu muku fatan ku shiga wuta dan haka muke gaya muku haka duk malamin da ba zai tsaya fede maka wannan magana ba wallahi zindiki ne ka kore shi daga fadarka sai dai ce to yalla bai tunda matsala ta taho haka ana tsammani to a tura mu zamu je mu yi addu'a za a je a addu'a wai za su tafi hurumi su je su yi addu'a kun gama cutar bayan Allah kuma ku tafi gaban Allah ku ce Allah kaza kaza a'a Allah ya shirya da mu to as-sadisu mutum na shida wanda shari'ar musulunci ta shar'anta a yi mishi sallah man dufina qabla an yusalla alai qabla an yusalla qabla an yusalli alaihi ko an yi salla alaihi ma'ana mutumin da aka rufe shi kafin a yi mai sallah ko wani sha'ani ya sa aka manta aka saka shi a kabari an manta ba a yi mai sallah ba to shari'ar musulunci ta halattar da aje a tsaya jikin kabarin shi a jeru a yi mishi sallah kun taba ganin wannan tun ba a sunna ba ina ke samun wannan karatun mutum ya mutu an manta ba a yi mai sallah ba sai a je a tsaya liman ya tsaya ma musu tsaya a makabarta sai a yi mishi sallar gawa ya halatta sallar ruku'u da sujuda aka hana a makabarta aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd ko kuma wasu sun yi sallah amma wasu ba su samu yin sallah din ba mun fahimta kana isowa ka samu ba a idar da an idar da sallah abinda sunna ta tsara sai a bar muku kuma ku yi sallah din amma in kai talaka ne ba za a bar maka ba amma in yallaɓai ne sai a bar musu an yi adalci kenan an wannan bid'a ce ma'ana ana isowa kana isowa ka samu an gama sallar gawa sai su kausu baka wuri da kai da waɗanda ba su ba sai su tsaya sai su yi wa gawar sallah a zamanin sahabbai in aka yi mutuwa wani sahabi ya rasu idan sahabbai suka yi mai sallah sai a ɗauki gawa a shigar da ita cikin gidan annabi sai mata su taru su ma su yi yanzu aka zo da wannan sai ku ce an kawo muku sabon karatu kuma kun mallaki littattafan tun kafin a haife mu to amma sai kuka yi ta rubutun sha kuka yi ta bada laya sai ga laya da ƙaho laya da azurfa duk wannan kafirci ne tsafi ne shi kuka yi ta yi amma kuna da musulun da bukhari da sauransu yana nan yayi ƙura wani bi da sisi ya sai sahihul bukhari shi ko muslim amma bai taba buɗe shi ba karatun musuluncin ya aje ya koma yana tsafi ya ba da laya duk wanda kaga yana ba da laya matsafi ne duk wanda kaga yana ba da laya ba ma guje ne ba musulmi bane ko kwaya ɗaya cewa wai laya an rubuta ta da Qur'ani ko da me aka rubuta ta ana nade ta ta zama kafirci ya kamata ku fahimci wannan ta Qur'ani ce ko ta addu'a ko ta mecece ma'aiki ya fi kowa fasaha ya ce inna tama'ima duk inda laya take al-alif wal lam listighraq jinsi tama'im duk inda laya take shirka ce to duk kuma inda laya take ba ta aiki sai da aljanni ka san wannan ko baka san wannan ba to sai suka zauna rubutun sha guru da laya abin da suke bayarwa kenan amma kuma su ne malamai dole ma amma ba su akai malam ba ma ba a fahimta to ku rinka cewa bokaye bokaye in yana zaune a zaure yana ba da laya yana rubutun sha zaka ce malam sai ka ce a boka faɗe za a rinka yi lokaci ya zo ai malam abubakar gumi ya faɗa musu lokacin ne ya zo yanzu ya ce su gyara kafin yara su taso in yara suka taso faɗe za su yi kai tsaye shi malam aka faɗa sai dariya ya ce Allah ya kiyaye ku sauri ku gyara kuka ki shikenan Allah ya kawo lokaci ba malami ba sai a ce boka wani bokan nan an gan shi da alluna sai a ce ai na tsafi ne shine to fayusalluna alaihi fi qabrihi sai su je su taru akan kabarin shi sai su yi mishi sallah su tasa kabarin a gaba ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya amma a sura ta biyu sai inda liman ku fahimci abin da ake nufi idan aka je aka rufe mutum a makabarta ba a yi mai sallah ba an manta to sai a duk kowa wannan sai a yi mai sallah amma in a kashi na biyu ne an rufe shi wasu sun yi mishi sallah to idan babban limamin gari ko limamin anguwa bai samu halartar wannan sallah ba da shi da wasu sai su je sai su ainihin sai su je su yi mishi sallah ta gaba amma idan liman babba ya yi wa wani sallah aka je aka rufe shi to kai dan ka iso a ainihin makabarta an rufe shi ba za ka ce barka je kai kuma ka tsaya kai mishi taka sallar ba mun fahimci wannan da kyau shine yake cewa min mallam yakun salla alaihi ma'ana da liman da waɗanda ba su yi mishi sallah din ba sai su haɗu to wannan shine sharaɗin wa fi zalika ahadith kun ji addinin da albani yake bi din qur'ani da hadisi da ya kawo wannan magana sai ya ce muna da hadisai akan haka hadisai daga wa daga annabi ba tatsuniya ba kuma tatsuniya ba tatsuniya ba shi yasa ku tashi ku koyi ilimin mustalal hadith in ba haka ba zaka shekara talatin kana malanta rana ɗaya ka ji ashe duk baki ɗaya karatun da ka haddace a kanka kissoshi ne da tatsuniyoyi ka haddace da kai da mata masu zama suna gatanan gatanan ku duk addinin ku daya bambanci kai akan mimbari ne su kuma a cikin gida bambanci kenan kawai amma duk tatsuniya kuke yi ko kuma addinin ku daya da fasto ranar lahadi fasto ya zo ya jawo bible kai kuma ranar juma'a ka zo ka jawo bible kai ma in ba kai karatun mutsalil hadis ba haka za ku rinka yi to kuma karatun hadisi dan fodiyo ya ce ya fi komai wahala a ƙasa hausa yana da ƙaranci ya ce in Allah ya sa ka samu guda ɗaya ka makale mishi in ya kubuce maka kafin ka same shi to an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda qala abdullahi ya ce mata rajulun wani mutum ya rasu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'uduhu manzo Allah ya kasance yana zuwa gaishe da wannan mutum a masallaci ne yake fadafanuhu bil laili sai sahabbai suka je suka dauke shi da daddare sai suka rufe shi falamma asbaha da gari ya waye a'lamuhu annabi gari ya waye bai ga wannan mutum ba ina wane sai suka ba annabi labari suka sanashe shi fa qala sai ce ma mana'akum an tu'limuni me ya hana ku sanashe ni tun da daddare qalu sai suka ce kana lailu dare yayi ne wa kanatiz zuluma ga duhu fakarihina an na shukka alaika sai muka kyamaci mu matsanta maka waɗannan sahabbai Allah ya zuba sa aljanna baki ɗayansu babu mutanen da ke girmama manzan Allah a duniyar nan kamar su babu mutanen da suka sadaukar da kansu kamar waɗannan sahabban shi yasa kisra ranar da ya tura a je a hange mishi waɗannan mutane ko zai iya yaƙi da su ɗan rahoton shi da ya zo ya kewaye cikin sahabban nan ya gani da ya koma ya faɗi gaisuwa irin gaisuwar ta maguzawan nan da ake yi a faɗi a kwanta gaban sarki maguzawan fada su ce sarki ya gaishe wai shi sarki saboda ba maguje ne bai ansa gaisuwan ma mun ba sarki ya gaishe ka shikenan sai to yaya labari sai suka ce ai yalla bai waɗannan mutanen yadda kake son ka rayu a duniya haka su kuma suke son su mutu sai ce to ku kyale su rabai kenan yadda kai ka san yallaɓai saboda yadda yake son ya rayu ranka ya daɗe ake cewa kuma annabi ya hana annabi ya ce ka azzalimi ka kuce mai ranka ya daɗe matukar azzalimi ne zai ka kira sunan shi kai tsaye mun fahimta ba za ka ce sarki ba ba za ka ce yallaɓai ba ba za ka ce dagaci ba mun fahimci wannan yadda kake son ka rayu haka su kuma suke son mutuwa in dai akan wannan addini ne sai ce a kyale su to sahabbai kenan fa'ata qabrahu fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya tsaya akan kabarin wannan mutum ya mai sallah qala abdullahi dan abbas mai riwaya yace fa ammana annabi ya mana limanci wasa ko wasa wasafna khalfahu sai muka yi safo a bayan shi wa ana fihim ni ina cikin su wa kabbara arba'an annabi ya kabbara guda hudu ashe ya nuna yara ma suna zuwa sallar gawa kenan ko to amma mu a kasan nan tashi muka muka ga ana koran yara shi yasa sai ka girma ka zama zandarme mai baka iya hakan kabari ba baka iya dinka likafani ba baka iya komai ba saboda ku yara an kuka taho sai a rinka korar ku to ba kyau a kori yara gashi sallar gawa za a yi ibnu abbas ya ce yana ciki don haka bukhari a cikin sahihul bukhari ya kafa hujja da wannan cewa yara ma ana sahun gawa da su in aka je makabarta suka kewaye kabari suna kallo a basu in an ga za su kiriniya a ce a kai mutuwa ba mutuwa kai hankali anta qaribun minha أخرجه البخاري البخاري في تد وانا حديثي أتكن جزء إن أكو شافي نتسا إن دي زوا تسا إن دبي وابن ماجا دي ابن ماجا مجلد نفر كو شافي ندري هدو دا ستين دا شدا والسياق له لفظ إن ابن ماجا ني ورواه مسلم مسلم يا رويت وانا حديثي جزء إن أكو شافي نا همسن دا بيرزوا همسن دا شدا مختصرا أتكأيتي وكذا النسائي وهكا الإمام النسائي أتكن مجلد نفر كو شافي ندري بيو دا تمانين دا هدو والترمذي دا الإمام الترمذي أتكن مجلد نبيو شافي ندري da arba'in da takwas wa ibnul jarud da ibnul jarud a cikin littafin shi ya ce fil muntaka a cikin muntaka a lamba hadisi na ɗari biyu da sittin da shida wal baihaqi da baihaqi a cikin juz'i na uku mujalladi na uku shafi na arba'in da biyar zuwa da shida wa tayalisi da abu dauda tayalisi a cikin lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da bakwai wa ahmad da al'imamu ahmad raqam ya ce lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu da lamba ta dubu biyu da hamsin dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da hudu da dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da hudu wa ziyadatul ula lahum ƙari na farko ɗin nan na duk waɗannan malamai ne wanda ainihin aka samu ƙari na farko ƙari na farko a cikin wannan riwaya shine ainihin wanda yake cewa qala fa ammana wasafna khalfahu to dukkan waɗannan malamai da aka ainihin faɗi su muslim da sauransu wanda aka ce sun ruwaito a takaice sun yi wannan ƙari walil bukhari fi riwayatin bukhari kuma a cikin wata riwaya shi ma yayo wannan a cikin juz'i na uku shafi na 146 da 147 da 159 wa ziyadatanil akhiratani lahu ƙari guda biyu din nan na ƙarshe shine wa ana fihim wa kabbara arba'an wannan ainihin wato bukhari yayo wannan riwaya walil baihaqi haka baihaqi ma walil muslimin wan nasa'i al akhira muslim da nasa'i su kuma sun yi riwaya ta ƙarshe cewa wa kabbara arba'an mun gane wannan ko to hadisi na farko kenan da albani ya kawo akan cewa idan mutum ya rasu liman baya nan in ya dawo zai iya zuwa ya taru da shi da waɗanda ba samu damar mai sallah ba sai su mai sallah amma in babban limamin anguwa ya yi mishi tun farko to wannan ya ɗauke Allah ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik